sauraron mu sallama da fatan kuna na lahiya da wannan maraitar litinin 22 ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Wai shin akwai wani abu ne guda ɗaya wanda za a iya cewa ga wannan abu shine ke jawo mace-macen aure? Ko kuwa wasu abubuwa ne na wannan zamani suke tattaruwa suna asasa mace-macen aure? Yau an wayi gari da ƙyar auren saurayi da budurwa ke yin shekara ɗaya, ko me yasa? To mafiya yawan matasanmu gaskiya ba su bambancewa tsakanin soyayya da sha'awa. Sai zama wannan an gina wato yanayin neman auren akan wani abu da yake ba da dorewa ba. Kuma galibi kallon abubuwan batsa na cikin dalilan da ke haihuwar da ita wannan sha'awa. To baicin ma ita wannan sha'awar ta yaya kuma kallon abubuwan batsa ke ruguza al'umma da lalata rayuwar ma'aurata? Yawan fyaɗe, yara in suka ga abu sukan yi ƙoƙari su ga sun kwaikwayi wannan abin da suka gani. Manya rashin wadatuwa da iyalansu. Sannan wasu masana ma sun yi bincike cewa yakan haifarwa da mutum wato wani nau'i na hauka. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji bayanai daga Sheikh Ibrahim Aminu Daurawa da kuma Malam Idris Hamza Yana na Jami'ar Sulalamido ta jihar Jigawa da ma'amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter. To masu a Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa me tasirin kallon fina-finan batsa a rayuwar ma'aurata ga amsoshin wasu daga cikinku. To na farko dai haramun ne a addininmu na Islama domin Ubangiji ya tsine wa wanda ya ga al'aurar wani da kai da ka sake aka gani da shi da ya gani duk tsinuwar Allah ta hau kanku. Kun ga ko wannan ai ba ƙaramin bala'i ba ne. Ni shawara zan ba duk wanda ke kallon ire-iren waɗannan fina-finan da ma'aurata da ma samari kai har ma da yara suna kallo a kan tun wuri su gaggauta dainawa domin su kauce haɗawa halaka. Saboda duk wanda tsinuwar Ubangiji ta hau kan shi to tabbas ya yi ɓatan ɓakatantan a rayuwa da fatan Allah Ubangiji ya tsare mana imaninmu kuma ya kare mu daga aikata duk wani abin da zai yi karan tsaye ga tanade-tanaden addininmu na Islama. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Tasirin kallon fina-finan batsa ga ma'aurata kam na ɗaya dai yana cire musu tsoron Allah. Duk lokacin da aka ce mutum baya tsoron Allah ba irin abin da ba zai aikata ba, sannan yana cire kunya daga idanuwan ma'aurata, haka kuma yana saka rashin yadda a zuciyoyin ma'aurata. Uwa uba kuma yana koyar da mummunar al'ada ta saduwa tsakanin ma'aurata kamar saduwa ta dubura wa iyazu billahi. Yau da gobe matsalolin fa ba za su kirgu ba. Sako daga Haladu Muhammad Musa Bajoga. Assalamu alaikum yau da gobe. Wallahi kallon kasukan batsa ya taka rawa wajen rashin zaman arme da yawa. Masu kallon irin waɗannan kasuka ba su da natsuwa ga matayensu na sunna. Shi yasa za ku ga matar ta shiga neman maza a waje shi ma dama yana da su. To menene alhwanin kallon waɗannan abubuwan? a musulunci mun ce muna bin sunnar annabi to a ina sunna take a nan wallahi yan uwana mu ji tsoron Allah za mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin gidanmu na arme za mu samu zuriya ɗayyaba waɗanda annabin mu zai yi alfahari da su Allah ya sa mu dace duniya da lahira amin saƙo daga hawa Aliyu baƙo jihar Rivers Halima kuna cewa na ikra ikon Allah mu kuma mu ce yau da gobe ikon Allah ganin yadda kuke zaƙulo abubuwa ɗaya bayan ɗaya wanda suke faruwa a cikin al'umma. Don amsar ku a nan babu wani tasiri ga ma'aurata su rika ganin fina-finan batsa har ma wanda ba su da auren bai kamata suna kallo ba don bai dace ba. Saƙo daga Sada Sa'idu Daura. Salam yau da gobe, ina muku fatan alheri. Hakika babu wani alhwani ga ma'aurata a ce suna kallon fina-finan batsa addinin musulunci ya haramta kallon tsiraicin wani domin la'antar Allah tana tabbata ga mai kallon tsiraicin wani in banda ma'aurata a tsakaninsu haka ma addinin Kirista ya nuna wa mabiyansa kallon tsiraici haramun ne sako daga Muhammad Ahmad Idris ɗan Nijar a Kabuga Kano sai kuma ta shafin Twitter at Mahmud Kaura 01 ya ce at VOA Hausa ai idan ma yana da wani tasiri to tasirin ya ci karo da hukuncin ubangiji domin allah ya haramta mana kallon tsaraicin da ba namu ba a tukur garba isa ya ce alvoa hausa a gaskiya yau da gobe kallon fina-finan batsa ga ma'aurata fasikanci ne haka ko a addinin kirista babu wannan ɗabi'a at m gidan malam ya ce at voa hausa a billahi yau da gobe wallahi kallon fina-finan batsa kwata-kwata ba shi da wani tasiri a rayuwa Allah ya kiyashe mu amin. At Abba Damban ya ce at VOA Hausa. Yau da gobe kallon fina-finan batsa ga ma'aurata ba shi da wani alhanu sai ma tarin zunubi da watan masu yi za su tuba su daina. At sassauci ya ce at VOA Hausa babu komai face fadawa tarkon shedan. Fina-finan an ɗora su a turbar batar da kai ba gyara maka rayuwa ba domin haramun ne ganin su. Idris Hamza yana matashi ne wanda bai jima da yin aure ba, kuma malami ne a sashen koyar da harsuna a Jami'ar Sulamido ta jihar Jigawa wadda ke kafin Hausa. Kasancewar ya daɗe yana nazari akan abubuwan da ke jawo mace-macen aure. Yau da gobe shirin matasa ya tuntuɓi Malam Idris Hamza yana domin ya bayar da tasa gudunmawa don masu sauraronmu musamman ma matasa su amfana da hikimarsa da kuma basirarsa. Eh, malama halima na farko dai ba za a iya cewa ga abu guda ɗaya wanda yake jawowa a mace-macen aure a tsakanin al'ummar hausawa musamman ba To amma akwai abubuwa waɗanda suke tafiya da zamani wadda za a iya cewa su ne suke asasawa, wato a rinka samun mace-macen aure to eh, akwai ni na kan kalli abin ta fuska wato yadda muke yi wa gurguwar fahimta ita kanta soyayya wadda kusan za a iya cewa a ita ce ginshikin da ake ɗora aure a kanta. to mafiya yawan matasanmu gaskiya ba su bambancewa tsakanin soyayya da sha'awa na daɗe ina wannan nazari kuma na gano cewa daga cikin matsalolin da ake samu a ɗaya daga ciki akwai wannan matsala ta rashin bambance tsakanin soyayya sha'awa a za ki ga yawanci lokacin da ake neman aure wato ba wai ana neman aure soyayya ta mutum wato ta halinsa da shi waye ba ne ba a mafiya yawan lokuta za ki samu kawai akan ɗora wato ginshikin auren a kan sha'awa saboda haka daga lokacin da aka yi aure aka zama na aure su kuma shi kenan sai ki ga matsaloli sun fara tasowa saboda abin da aka yi ya auren don a cimma ma'ancin masa ni ina ganin wannan tana ɗaya daga cikin matsaloli da suke jawowa yawan mace-macen aure a al'ummar hausawa sannan har ila yau dai ta bangaren ita wato tsakanin soyayya da sha'awa a kin ga yanzu Allah ka mu zamani wanda yake kofin sadarwa a mafiya yawan matasan nan za ki samu sukan yi aure ne wato yawanci suna da wani abu da suka gina na haka ya kamata a ce wadda suka aura ya kasance misali za ki ga matasa suna kalle-kalle irin fina-finan batsa da sauransu wato su waɗannan fina-finan batsar da suke sanna da kuma hotuna da yasa suka gina wata taswira a cikin zuciyarsu ta cewa idan na auri mata to ina so ta kasance mai kama kaza mai halitta kaza a wuri kaza ko ina auri miji ina so ya kasance mai halitta kaza mai kama kaza a wuri kaza to wannan taswirar da suka gina a cikin kafar zuciyarsu yakan yi tasiri wajen bayan an yi aure kuma in suka zo su aka yi tarayya ta auratayya a suka ga cewa to abin da suka gina din nan bai dace da abin da suka tarar ba wannan ma a gani na shi ma yana jawowa matsaloli na masamatan aure sannan har ila yau dai abin da ya shafi gina so wato aure akan ginshiki na sha'awa akwai abin da wato matasan ne suka tsinci kansu a ciki na kwalliya tsakanin maza da mata za ta ga lokacin da ake neman aure budurwa ba za ta fito daga gida ba sai ta sa foundation sannan ta zo ta sa koda ta aske gira ta saka ta yi jagirar ta na gazan saboda haka za ki samu wato ba asalin halittarta mijin ya sani ba shi kuma saurayin an tara gashi an ji an rina gashin an sa masa wani bakin fenti ana shafa-shafa da sauransu to sai zama wannan an gina wato yanayin neman auren akan wani abu wanda yake ba mai ɗorewa ba wanda kowa ya sani yake aure da matarka za ku wayi gari da tasu ko wanke ido ba sai ba yin da kwanza kai ma irin da za ku ga juna to sai zama cewa wancan abubuwan da da aka gina auren a kansu wadda na kawa ne wadda kowa masu ɗorewa ba sun bushe waɗannan abubuwa uku ta ɓangaren abin da ya shafi sha'awa suna daga cikin abubuwan da ni a gani na ke jawa matsaloli na aure wanda suke kaiwa ga mace auren sannan idan waɗannan matsalolin suka faru kuma sai ma'auratan sukan gagara zama a tsakanin su wato su ki magance matsalolin misali a sake sabon lale maimakon haka sai ka ga an fara ɗaukar matsala ana kai ta ga wasu wurare yakin ɗauka kin kawai abokin rikici ya ɗauka abokin abokinta ko kuma ma gida ni a gani na matsalar ma'aurata ta fice su biya tsakanin su in dai ba abin ya kai ga wani matsayi wadda lalle lalle sai wani ya shigo ciki ba in suka zauna a junansu ya danganta da irin lokacin da suka zaɓa na yin wannan maganar a da kuma yanayin da suka wato suka yi approaching na na wannan matsalar ina za a junansu akwai matsalolin da za su iya magance su amma da zarar matsala ta fita ta bar tsakanin ma'aurata fa ta zama a kasuwa wani wanda zai baka shawara ko dai zai baka shawara a matsayinka na masoyinka wanda an ɓata maka da haka shi ma an ɓata masa ne ko kuma kana masa kallon masoyinsa ne amma ko makiyinsa ne akasari yawanci duk wanda zai baka shawara yakan baka shawara abin da zai daɗaɗa maka ne ba abin da koda ba zai daɗaɗa maka zai gyara yanayin rayuwar aurenka da abokin aurenka ko abokin aurenka so wannan ma yana daga cikin ah, wato matsalolin da nake gani suna jawowa sannan a wani abu da na gano kuma shine matasan mu ba sa nazartar rayuwar aure suke faɗa masa mafiya yawa kawai a kaga abokanka sun yi aure Allah ya dan baka yar wadata ko kuma kai akwai wani a gidanku wanda shi ya ɗauki nauyi duk wani matashi ne ta so za a masa aure saboda haka auren ba sa tsoron komai sai ka je ka faɗa a aure ina ga abu ne wanda yake buƙatar in akwai wani abu da a rayuwar mutum ya kamata ya nazari ya shirya masa aure ne saboda abu ne na dindindin babu wanda ya taɓa yin aure yake so za mu yi auren kwana uku ko kuma na sati ko na wata kaza aure akan yi shi ne na iya rayuwa wanda duk wani abu aka san haka kuma to ba a yadda aka so ba da ku abu ne wanda yake in ka yi shi za ka yi shi na dindindin kuma hasashe da yawa ya nuna cewa wani abokin auren da shi ne mutumin da ka fi zama da shi a rayuwarka mai tsawo in har Allah ya bar ku saboda iyayenka daga ran da ka aure to zamanka da su kuma ya ragu sayar da abokin zaman ka mafi yawa za su samu mutane kaɗan ne suke haura shekara talatin kafin ka ga sun yi aure mafi yawa ashirin da biyar zuwa talatin an yi aure so rayuwar da za ka yi da abokin auren ka tare ta fi tsawo to tun da ku haka ne to ashe ya kamata mutum ya tsaya ya nazarci shin menene ya kamata ne na farko dai kar ka gina ginshiƙin aurenka akan wato sha'awa ko can fuska ko wani abu wanda yake zai zo ya tsari idan aka gina aure akan tubali na soyayya ita soyayyar nan ba ta karewa sannan ko da wani abu ya zo ya gita a tsakani mutum akwai soyayyar nan ita soyayya za ta sa a dawo a daidai to sannan sai kuma hali na abokin zama shi ma hali an ce zanen dutse ne baya gogewa matukar mutum mai hali ne wadda halin nan ya sa ka aure shi to halin nan fa ba zai canja ba ko ko da an samu kuskure za a zo a daidai amma mutum ba akan waɗannan abubuwa aka tsorage shi soyayya ba tufa fa lalle ana yin kamar gini ne akan tubali wato na toka yawwa uwa uba kuma sai ta bangaren addini wato jirgin abu zuwa ga ubangiji a yana da kyau lokacin da ka ga wadda kake son ka aura akwai zaɓi da addinin mu na ce ya bamu cewa mutum ya istikara istikara nan aka yi sallah ne na fila raka a biyu ka ba wa ubangiji zaɓi ka ce masa ni dai na ga wanci ko kuma ni dai na ga wani kuma ina son ko ina son ta kasance matata ko mijina na har abada saboda haka ina roƙon ka ubangiji idan akwai alkhairi a cikin wannan aure namu Allah ka tabbatar da shi dan ko babu Allah ka canja mana da abin da ya waɗannan su ne wasu matakai wato wadda ina ga inda muna bin su to da ba za a rinka samun yawan mace-macen aure musamman kuma za ka samu yawan mace-macen auren nan ba a daɗe ba ma wani ko shekara ba a yi ba cikin yan mace-macen aure ya mutu Da fatan matasa sun sanya kunnuwan basira sun saurari wannan bayani da Idris Hamza ya yanayi kuma idan Allah kai mu litinin mai zuwa za mu ci gaba. Akwai yayi mm. bayanai sosai masu kyau. Eh. To shi ma Sheikh Ibrahim Aminu Daurawa shugaban hisba a jihar Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya sake komawa wurin shi sun tattauna akan yadda kallon fina-finan batsa ke ruguza al'umma ta hanyoyi da dama. Shak Daurawa ya fara ne da bayani akan kahohin sadarwa na zamani da kuma adadin mutanen da ke yin amfani da su a duniya. To, kamar yadda muka shina kafafen yada labaran nan suna da tasiri kwarai da gaske a kan idanuwan mutane saboda gani da suke yi da kuma kunnuwansu saboda saurare da suke yi da kuma kwakwalensu saboda karantawa da suke yi. Kuma wani rahoto da aka fitar a watan Janairu na wannan shekara da muke ciki ya ce sama da mutum biliyan ɗaya da kusan miliyan ɗari hudu ne suke amfani da facebook wanda da kuma an ce akalla akwai sama da mutum kusan biliyan ɗaya wanda suke amfani da whatsapp banda kuma wasu miliyan ɗari takwas da suke amfani da youtube kaga wannan ya nuna mana kusan ɗaya bisa uku na duniya baki ɗaya sun shiga cikin waɗannan kafafe wanda wannan ya nuna lalle wajibi ne masu hankali masu basira masu ilimi da malaman tarbiyya da masu a gyara al'umma su shiga cikin wannan al'amari domin su kawo gyara a kan tunanin mutane da kwakwalinsu to amma kai la'akari abinda aka ce cikin mutum sama da biliyan ɗaya nan da ɗari uku da suka yi rijista a wato shi waso kusan daga ƙasa da shekara talatin ne zuwa ƙasa talatin da biyar zuwa ƙasa wato mm. dukkaninsu matasa ne mm. matasa ne mm. to kaga wannan ya nuna mana idan wani abu na sharri ya yi tasiri a waɗannan kafafe to kusan zai shafi al'umma ne baki ɗaya kuma abin da aka fi yaɗawa ko ya fi saurin shiga za ka ga idan aka saki wani abu na batsa sai ka ga adadin waɗanda suka kalla da adadin waɗanda suka ɗauka suka sa a nasu shafin da adadin waɗanda suka bibiya ko suka nuna sha'awarsu ga abin sai ka ga ana nuna miliyoyi wanda wannan ke nuna wato matasa suna da sha'awar kalle-kallen abubuwa na batsa wannan ne ma yasa nake ga masu hankali ko da ba a kasashen musulmi ba sukan baɗi wata doka da na ga ana yawan rubuta ta shine kada a bar yaro ɗan ƙasa da shekara goma sha takwas ya dinga kallon waɗannan abubuwa na batsa kaga wannan ba wani addini aka duba ba ba wata ƙabila aka duba ko wani yare ba kusan na ga doka ce ma ta kusan duk duniya cewa kada a saba ma yaro da bai kai shekara goma sha takwas da bibiyar abu na batsa ba domin abin da ake gudu a nan abubuwa ne masu tarin yawa na farko dai kaga yara in suka ga abu suka yi kokari su ga sun aiwatar da wannan abin da suka gani ko kuma su kwaikwayi wannan abin da suka gani kaga wannan zai sa su dinga fada ma kannansu da 'yan uwansu a cikin gida wanda iyaye da yawa sukan bar 'ya'yansu a ɗaki suna wasa to kaga irin wannan abin da suke gani zai kai ga suna aiwatarwa to kuma ranar da aka wayi gari kana da 'ya'ya maza da mata sun fara barbaranta junansu kamar awaki to kaga al'umma ta riga ta ruguje tun daga nan sannan abu na biyu kallon irin waɗannan abubuwa yakan ɗauke ma yaro hankali da sa masa sha'awa da rashin ƙwazo da rashin ƙoƙari domin zai ga cewa waɗannan abubuwa na sha'awa zai yi kokari ya ga cewa su ya fi sha'awa a rayuwarsa to kuma ranar da aka wayi gari al'umma ba ilimi suke sha'awa ko zaman lafiya ko alkhairi ba to kaga wannan zai kai ya samar da yawan fyaɗe wanda muna ga yanzu daga cikin dalilan da yake an giza yawan fyaɗe shine kallon waɗannan fina-finai na batsa wanda a rahoton da muka samu yanzu a wata hudu a hizba na adadin waɗanda suka yi fyaɗe yara ne daga shekara talatin zuwa ƙasa kuma waɗanda aka yi wa fyaɗen za ka ga da kyar muka samu 'yar shekara goma sha uku har ma jaririya wacce take shan nono ta rarrafo ta yo waje wani saurayi ya rungume ta ya shiga ɗaki da ita kafin a fahimci ina yarinyar nan take har an jiga an yi mummuna abu to kaga wannan ya nuna kallon irin waɗannan fina-finai na batsa sun taimaka ta wannan ɓangare sannan na uku suna ma dasa cewa yara sha'awar karatu domin duk mutumin da ya saba da kallon abubuwa na sha'awa to kaga ma bayi da lokacin da zai je ya wani ilimi ko ya karatu saboda kullum abu in ka ga ɗaya so kake ka ga biyu in ka ga biyu so kake ka ga uku to daga nan sai ka ga abubuwa suna ta faɗi sannan kuma sukan dasashe musu sana'a da ƙwazo da himma da son su zama mutane na ƙwarai so da haka kaga ta nan za a wayi gari al'umma ta zama kamar dabbobi in ban da maganan mace da maganan namiji da maganan al'auran mace da na namiji to kaga ba abin da za ka ji ana yi sannan wasu masana ma sun yi bincike cewa yawan kallon al'aura da kallon wato abin nan saduwa tsakanin namiji da mace yakan haifar wa da mutum wato wani nau'i na hauka wannan ya sa ma za ka ga mafi yawa an fi yin waɗannan abubuwan a ɓoye ko da waɗanda Allah ya halatta ne to kaga waɗannan duk bincike ne yake ta ƙaruwa kan waɗannan abubuwa kuma ganin cewa mutane sun damu da su kalli jikin mata ko kuma su kalli kyansu ko sha'awarsu wannan ya sa kamfanin nukan ƙera jikin mata suka ƙara yawaita a faɗin duniya wanda za ka ga yanzu a bincike da ake ta yi cewa kaso saba'in da biyar na arzikin da mata suke samu suna ƙarar da shi ne wajen gyaran jikinsu domin sun fahimci ba abin da maza suke so sai su kalli wani abu na sha'awa a jikinsu wannan ya sa yanzu tun daga tsakiyar kan mace har zuwa ƙarƙashin ƙafarta kuɗi ake kashe masa miliyoyi yanzu waɗanda ba su da gashi ko suke sha'awar sarrafa gasukan kansu zuwa ga wani nau'i daban-daban za ka ga kamfaninnukan da suke yin waɗannan gashi ko dai irin gashin da ake siyowa ƙasashen da saboda talauci ya kai mace za ta je in ta tara gashi ya tsawo ta je ta siyar da shi a yi mata kwalkwabo wannan gashin a sa shi a kemikal a gyara shi a zo ana sai da shi a duniya mata suna ƙarin gashi da shi ko kuma waɗanda suke kera wani abu mai kama da gashin wanda an waye gari a wannan yankuna namu an sa masa sunan a cuci maza wato maza masu sha'awar gashi idan suka ga mace da irin wannan wato tuntumemin abu ka sai su ɗauka nata ne na asali akan wannan dalilin aure da yawa ya mutu wani zai ga cewa ya ɗauka matan nan da ya aura mai gashi ce sai bayan ya aure ta kuma sai ga ashe wato makala shi akai shine aka samu suna a cuci maza hatta kai abin ya sako zuwa ga ido yanzu ana kashewa ido miliyoyin kuɗi har akwai wata sitika da ake yi ta cikin ido ake sata siyanta ake yi a buɗe ƙwayar idan akwai mai kama da na mage akwai mai kama da na zaki da na kura da sauran dabbobi waɗanda suke so cikin su ya dinga ƙyalli yana ɗaukan idan wasu to an kai wanzan sitika ana yin ta shi kansa gefen idan akwai wannan na gani a dubai irin wannan wato gashin kan idon akwai wanda ake yi shi ma na siyarwa wanda za a ƙara akan wancan na asali da allah yi sannan ka tsallako kan gira ita ma giran na akwai waɗanda suke aske ta gaba ɗaya akwai kuma waɗanda suke fere ta akwai kuma waɗanda suke siyo ta sitika su ɗora a kan wannan girar da Allah ya musu kuma ka sauko shi kansa idan ana masa operation a gyara shi yadda zai ɗauki hankalin maza waɗanda dama abin da suka fi sha'awa kenan a jikin mace. Su manya kuma wani tasiri misali wannan abin yake yi a gare su rayuwarsu ta yau da kullum. To gaskiya daga cikin tasiri da muka fahimta wanda manya in suka shiga cikin wannan harka ta kalle-kalle yake jawo musu shine dai na farko rashin wadatuwa da iyalansu. domin abubuwan da suke gani ba dole ne ya zama matarsa tana da irin abin da ya gani ba wasu abin kuma kamar yadda na faɗa 'yan kanti ne na roba ne akwai ana yin mama na roba hatta duwawu ana yin wanda yake na roba ne za ka gama ce sai ka ɗauka cewa nata ne wanda Allah ya mata ashe na roba ne haka nan kuma mace za ta ɗauki wani abu wanda ake busawa ko na roba wanda yake ɗaga mama ko yake ɗaga ƙirji kaga an sa da waɗanda ma suke yin wani abu da ake kira shaka fashe saboda sun fahimci maza suna son mai ƙiba ko mai jiki ko mai kaza har an wayi gari a da suke shan giya wai dan su timbi saboda sun fahimci wa maza suna son mata masu irin wannan timbin kuma an wayi gari waɗanda suke zuwa a canza musu launin fata domin su ɗauki hankali da irin wannan to kaga idan babban mutum da mai daraja mai iyali ko ma ba shi da iyali ga wanda ba shi da iyali in ya kalli irin waɗannan fina-finai na batsa kaga zai tayamar da sha'awa to in sha'awa ta tashi kuma ba shi da iyalin da zai je to kaga wannan zai iya fadawa cikin harkar zinace-zinace da bin wasu mata wanda kuma wannan yana cikin dalilin da yake yada cututtuka musamman cututtukan da ake ɗauka na hanyar saduwa wanda ko a wancan lokaci da muka yi wani bincike mun samu a cikin mata ɗari da tamanin da aka samu sun kafa wani guri suna zaman kansu da aka zo aka yi bincike sai da aka samu kusan casa'in daga ciki suna ɗauke da cututtuka wanda su kansu ma basu san cutar ta ci karfinsu ba kuma suna ta yadawa a cikin jama'a to kaga wannan daga cikin abin da wannan zai jawo kenan abu na biyu da zai jawo shine mutum zai ga in ma kuma yana da iyali watakila abin da ya ga ana yi din ya zo ya gwada ya ce sai ya gwada wa iyalansa wanda wannan yana cikin dalilin da ya jawo yaduwar maganin karfin maza kuma hatta kai yanzu mutane suna zuwa a yi musu operation wai a ƙara musu girman gabansu saboda sun gani a irin waɗannan abu ko kuma su ce sai sun yi irin abin da ake a cikin wannan to kaga duk wannan abin da ya jawo wato irin waɗannan abubuwa da ake gani sun ƙara angiza mutane wajen su ma sai sun kai irin wannan mataki ko irin wannan abu wanda kuma hakan yakan jawo matsala banda kuma ta ɓangaren abin da ya shafi tarbiyya domin da yawa waɗanda suke aje irin waɗannan fina-finai 'ya'yansu sukan gani kuma duk sanda yaro ya ga babansa ko babarsa suna kallon irin waɗannan abubuwa to kaga shi ma kama an ba shi certificate ko an bashi lasisi ne na shi ma ya je ya kalla wata ran ma a cikin wayoyin iyayen ko a cikin bidiyo bidiyo da suke ajewa suke amfani da wannan da akwai wacce take cewa mijinta ya ce shi baya iya gamsuwa da ita sai lokacin da ya kunna bidiyo yana kallon abin da ake yi sannan ne in suna tare da iyalin iyalinsa ke iya gamsuwa to kaga lokacin da kake ganin tsiraicin wata da tsiraicin wani to kaga wannan abin zai zama kamar hoto ne a cikin zuciyarka to da ya shiga sai ka ga mutum ba shi da wani abu in ba irin waɗannan maganganun ba a hirarsa kaga kuma lokacin da manya suke hira irin wannan a cikin yara to kaga abubuwa ya riga ya taɓarɓare kenan. Mu Allah ai shi ne daidai. Mu Allah ai shi ne daidai. Mu sallah da salati ya fi. Mu riƙe sallah da salati ya fi. maza ƙarya mata ƙarya maza ƙarya mata ƙarya Jamila, Kin ji bayani? Shek Sheikh Daurawa ya yi bayani sosai sosai da fatan Allah ya taimake mu dun mu yi aiki da mai ake ta nasiha da yi. jiki na yi sanyi. Ai to bari ma ki ji in karanto miki abin da Usman Khalid ya ce. Mm. Ya ce Idan ba iskanci ba ma mutum da matarsa me zai kalla a fim? Ga babban fim na a gabansa idan ba salon a taya shaiɗan ɓari ba me amfaninsa? Ya ce ni wallahi kunya kunya sama matata irin wannan fim ɗin ma zan yi. Gaskiya kin san wasu suna cewa amma kallon yana taimaka musu su koya amma kuma gashi nan dai da haramun ne. Bari ki ji. To mm. Ado Salati goma ga Annabi Rijau ya ce yau da gobe ai ko ido bai ci ba ya san mudu. Don haka ai duk musulmi ya san cewa Allah da manzon shi sun tsine ma wanda ya kalli al'aurar wani, a wata ruwayar ma cewa aka yi da wanda ya saki al'aurar shi aka gani, da wanda ya kalla duk Allah ya ɗebe musu albarka. To amma wani abun haushi wai sai ka ji wasu jahilan ma'aurata na cewa wai kallon bulu fim na ƙara musu ƙwazo a yayin da suke kwanciyar arme da iyalansu. To gaskiyar magana ita ce yin haka haramun ne, bai da kyau masu yin haka su daina in ji Ado Salati goma ga annabi Rijau jihar Neja Najeriya to kin ji. Gaskiya kin san ba kowa ne ya san haka ba amma dan haka ya kamata din a dan yi bayanin cewa haramun ne. Gaskiya kowa sani ki duba amsoshin da muka karanto kuma mm. gashi nan kowa yana cewa an san haramun ne mm. amma mun kai wani lokaci inda shedan ya yi karhin mutane. gaskiya shedan shedan ya kamata a billahi mina shedan rajim din nan mu ai ta korar shedan saboda kin san kamar yanzu yadda mutane ba su ji ba amma ni da ke muna hira mm. shedan hakurin shi ya kai inda hakurin batar da mu ya kai inda ya kai kenan kana korar shi yana dawowa kenan ko da yaushe ya kamata mu kasance cikin shirin yaki da shedan korar shaidan sosai eh da fatan Allah ya kare mana imanin mu ya kuma kara mana karfin imani ya kare mana mutuncin mu amin to ma saurare iyakacin wannan shiri kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabir Fayi da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti yau kuma wadda ke ciwon ka da da fatan Allah ya baki lahiya Julie da kuma <laughs> Dan Crafton wanda ya haɗa wato injiniyan mu Halima Jamaru ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su